يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم والله ذو الفضل العظيم وأسلي وأسلم على خير خلق الله محمد صلى الله عليه وسلم رؤوف بالمؤمنين رحيم أرسله الله رحمة للعالمين فشرح به الصدور وأنار به العقول وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا فجزاه الله عنا أفضل ما جزى به نبيا عن قومه ورضي الله عن أصحابه الطيبين وعن آل بيته الطاهرين وعن أزواجه أمهات, أمهات المؤمنين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اعلموا عباد الله أنه لن يدخل الجنة إلا من عبد الله فإن العبادة هي أساس به يحيا الإنسان حياة أبدية ولذلك أمرنا الله عز وجل بها وحثنا أن نصطبر عليها قال عز من قائل فاعبده واصطبر لعبادتي هل تعلم له سميا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم عبدا لله ونحن كلنا عبادا عباد الله فبعبادته ننجو في الحياة الدنيا ونخلص من العذاب في في الحياة في الحياة الآخرة ثم اعلموا أن العبادة تنقسم إلى أقسام باعتبارات عدة فمن العبادة ما هو ظاهر كالصلوات والحج والزكوات ومنها ما هو باطل خفي لا يطلع عليها إلا الله كالإخلاص وحسن النية ومن العبادة ما هو شاق عمله ومنها ما هو سهل يدرك بغاية السهولة ومن العبادة ما هو لازم وقاسر على العابد ومنها ما يتجاوز نفعه ويتعدى إلى غيره ومن العبادة ومن العبادة ما هو عبادة فعلية يتعاطاها المرء بجسده أو ما شاكل ذلك ومنها ما هو قولية ومن العبادة ما يتطلب إلى المال ومنها ما لا يتطلب إلى المال فالأقسام كثيرة والاعتبارات عدة وربما نقف وقفة يسيرة في هذه العجالة السريعة لاعتبار واحد ألا وهو انقسام العبادة إلى متعدية وغير متعدية وقد ذهب الجم الغفير من العلماء إلى أن الطاعة المتعدية أحب إلى الله عز وجل من الطاعة القاصرة والمراد بالطاعة المتعدية هي تلكم العبادة التي يزايلها المؤمن ويتعدى نفعها إلى غيره كالذبح فالإنسان ما إن ذبح ذبيحة لله إلا وأكل منها وربما أكل عياله منها وأكل غير عياله منها ومنها سداد الدين لغيرك فإن قصدت بذلك وجه الله فإن الله يثيبك على ذلك وتبرأ ذمة أخيك بعبادتك هذه أما من الطاعات القاصرة فهي ما يزايلها المرء ويبتغي بها وجه الله وتكون قاسرة ومنحسرة عليه كمن يقوم في الليل فإن نفع قيامه بالليل قاسر عليه ربما لا يتجاوزه هو بل لا يتعدى حتى إلى عياله فإنه إن صلى لله عز وجل أو صام لله عز وجل فماذا تستفيد منه زوجه وماذا يستفيد من ذلك ابنه وماذا يستفيد من ذلك جاره ومع ذلك فإن الله يحب من من الطاعات ما هو قاصر وما هو متعد إلا أن الطاعة إن لم تكن فرضا فرضها الله على الإنسان فإن الطاعة المتعدية أحرى أن تكون أحب إلى الله من الطاعة القاصرة والكلام في ذلك يطول ولربما نتطرق إلى موضوع يسير فهمه جدا وهو جزء من الطاعة القاصرة ومن من العبادات السهلة وبإمكان المرء أن يدرك حظه منه ألا وهو إدخال السرور على قلب المؤمن فإن الفرح من الطبائع البشرية التي جبل الإنسان عليها مما يزيد في نشاط الإنسان فإذا ما أدخلت الفرح والسرور فيه أدخلت الفرح والسرور في قلبه وأردت بذلك وجه الله عز وجل فإنك تؤجر بنيتك وربما ينجو بهذا العمل أخوك بوجه من الأوجه ويأتي تفصيل ذلك في الترجمة إن شاء الله يقوى أتأيتي جكة أن أدم da yake الدنيا a سورارا متوى قوية متوى muddin mumini ne fatansa shine shiga aljanna ita kuma aljannan nan ba a taba shiganta sai an yi ibada wannan ibada kuma ta kasu kaso daban-daban amma dalilin kasa ta shine duba da yanayi misali idan muka kalli ibada ta fuskar yadda ake yin ta za mu ga ibada ta kasu kaso akwai ibadar da sai ka sha wahala kafin ka yi ta kamar hajji a da abin ka je aikin hajji sai ka ɗau shekara da shekaru kana tari wataƙila ma in ka tashi sai ka yi ban kwana da kowa don ba lalle ne ka dawo ba a da can mutanen da suke nesa da maka in sun tafi maka ba sa iya dawowa wannan shi yasa duk wanda ya je maka ya dawo to za ka ga duk girmansa ba a daina sai masa alhaji saboda ba karamin aiki ba ne mutum ya samu ya je maka a wannan lokacin sai ka ga babban malami amma ana sai masa alhaji alhaji ne saboda ba kowa ne yake iya samun dama har ya je ya dawo ba to yanzu wani malami za ka kalla sai masa alhaji dan ya je maka bai malamin da ya yi hajji so nawa amma ba a ce masa alhaji malam wani ba kamar ma sai ka ga an rage masa daraja amma a da ko lokacin da marigayi sarkin kano abdullahi bayar ya je hajji ya dawo ai alhaji ake ce mai hayyar su sarki alhaji ake ce mai manya-manyan malamai irin na wancan lokacin da suke tafiya hajji a mota a wasu ma a jaki a ta sudan musamman daga garin najeriya an suka je suka dawo saboda wannan baiwa ce ba karama ba tun a duniya mutane yaba wa aikin da suke musu sai musu alhaji to hajji su fara sai mai wahala da in ka je hajji sai dai allah ya dawo da kai ko mun riski lokacin da in za ka tafi mina in za a je jifa sai ka yi sallama da mutane saboda kullum sai an mutu a wurin jifa ai ina gaibe su shekara goma sha shida sha bakwai aka daina wannan mutuwar ta ban mamaki ta tilas duk shekara a kullum a ranar jifa to ibada ce mai matuƙar wahala amma akwai ibadar da ita kuma cikin sauƙi za ka yi ta misali subhanallahi wa bihamdihi kana faɗar ta so ɗari an share maka zunubanka gaba ɗaya komai yawan su hajji ma in kai ka je ka dawo lafiya lau ka gama ka fita daga zunubanka ka yaumi wala daska ummu amma kuma ba a ce saboda tasbihi ba za ka yi hajji ba ko da ka na farilla manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku dinga maimaita hajji tabi'u bainal hajji wal umra in kun yi hajji kun yi umara ku sake shiri ku sake zuwa ku yi hajji ku yi umara domin suna kora zunubai kamar yadda ka san wuta tana kora dattin karfe in an sa shi ana kera shi haka zalika a misali in ka ɗauki azumi za ka ɗau awoyi sama da awa goma baka ci komai ba neman yarda Allah ne amma wata ibada sai ka ganta bata kai wannan ba kuma ita ma tana da tarin zunzurutun lada wannan ta fuskar yanayin yadda ake yin ibada kenan in ka kalle ta ta fuskar abin da ake yi da ita akwai ibadar da ake yi da kuɗi akwai wata ba dole sai da kuɗi ba akwai ibadar da kawai kai din ne in dai da numfashinka to kawai ka yi kamar sallah nawa take bukata kafin ka yi ta haka bukatar ko sisi dai in kakka kawo mutane uzurin cewa wallahi abin da isa ban yi sallah ba ba ni da kuɗi to wa yake maka sai da kuɗi ake yin sallah to akwai kuma wacce dole sai da kuɗi ake yin kamar sadaka galibin sadaka sai da kuɗi ake yin in ba ka da kuɗi yawanci duk yadda ka kai ga son samun ladan sadaka sai dai ka ga ana yi haka zalika idan ka kalli ibadar nan akwai wacce ake yin da jiki ta aiki ce akwai wata kuma ta magana ce ko da kana da matsala kana ciwon kai ko ciwon kafa ko wani wata larura ta sa ba ka iya zuwa inda ake yin ibada ba ko ba za ka iya motsa jikinka ba za ka iya yin ta da baka sannan akwai in ka kalli yanayin yadda kuma mutane suke kallon ibada akwai wata take a fili akwai wata take a ɓoye ibadar fili kamar wa'ancan da yawa da muka buga misali ibadar ɓoye kuwa kamar misali ikhlasi wane ne yake gane ikhlasi in ba Allah ba wani lokacin ma wani zai nuna maka ikhlasin a zahiri amma Allah ya sani a cikin zuciyarsa ƙarya yake wani zai iya furtawa idza ja'aka almunafiquna qalu nashhadu innaka rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakazibun wannan kaga Allah ya leka zuciyarsa ya san ƙarya suke yi su munafikan amma a fili sun ce sun yi imani zalika bi annahum amanu a fili kenan thumma kafaru a zuci kenan fa tsubi ala qulubihim to akwai ibada wacce take zahira akwai kuma wacce take ibada ce batina la yaqalu alaiha illa Allah a cikin ibadun kuma akwai wacce take idan ka yi ta kai kaɗai za ka amfana kuma za ka amfana a ciki akwai wacce za ka samu duniya da lahira akwai wacce za ka samu lahira akwai wacce za ka samu duniya kuma kai kaɗai za ka samu in ka yi ta akwai kuma wacce in ka yi ta za ka samu abin da kake nema ɗin irin wancan kuma wani ma zai amfana da ibada. ita ce ba'a ƙasiya ƙasira da ba'a muta'addiya to idan aka ce bayani akan nau'o'in ibadar ba nan gaba ɗaya za a ɗau lokaci ana ta bayani amma ka bayar da na faɗa mu ɗauki wannan kasan a tarjama da na mai da shi na ƙarshe shine abba'atul qasira da abba'atul muta'addiya ibadar da in kai wani zai amfana da ita da kuma ibadar da in kai kai kadai zaka amfana misali yanzu idan ka dauki abin yanka ka yanka shi dan Allah malamai cikin ijma'i akan cewa bal ma nafsi na alqur'ani ya nuna cewa ana yin yanka dan Allah qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati rabbil alamin inna a'tayna kal kautsar fa salli li rabbika wanhar ka soke raƙumi ka yanka sannan wal budna ja'alnaha lakum min la wannan kaga nasu shi ne da suke nuna yanka saboda Allah to duk da ka kada abin yanka ka yanka shi dan Allah da sunan layya ko da sunan aqiqa saboda manzon Allah ya ce a yi wa yara ai ba za ka saka naman ka cinye kai kaɗai ba in kai aƙiƙan nan ka samu ladan yankan watakila a sanadiyar haka ka shiga aljanna sannan kuma iyali za su ji daɗi ya fi ka tashi ka yi sallah ta dare wadda kai kaɗai ne za ka samu fa'idarta amma wannan ku gashi kayanka wani ya samu fatar wani an sara ƙashin an bashi wasu sun karɓi kan an dan yanka an yi romo an kai wa makwabta la'alla malamin da ka kira yanka ma bai ba ke ba malami ne a da sai a yanka a bashi kai da kafa amma a da kenan yanzu kowa da kansa yake yankawa sai a yanka shi ba malamin a bashi baki su zo su ci kaga da'a ce ka samu ladanta ita wannan ba za a taba masa ladansa ba sannan kuma mutane sun ji daɗi sun samu jin daɗi da walwala amma da'a kafira kuma ita ce wacce in kai kai kadai za ka amfana da ita to a sanadiyar waccan ba a cewa bara a ban wannan abin da Allah yake so shi ne ka zo wajen sa ka tara nau'o'i na da'a daban-daban iri daban-daban a cikin da'a akwai wacce take wajibi ne ka yi ta kamar kalmar shahada in dai kana so ka zama musulmi dole kai sallah wajibi ne ka yi ta ta farilla eh, azumi na ramadan wajibi ne kai inda ka cika sharaɗan zakka inda ka cika sharaɗan wajibi ne kai hajji da sauransu akwai kuma da'ar da ba dole ne sai ka yi ba inda za ka je zuwa ga Allah ba ka taɓa yin ta ba ba ta cikin abin da za a tambaye ka me yasa ba kai ba kamar kyauta dan ba kai kyauta ba Allah ba zai ce to waye hana ka kai kyauta me yasa ba kai kyauta ba amma dai kai da kanka in kaga ana ba da ladan masu kyauta zaka so a ce da ma ka kaga ana ba da ladan sadaka ba kowace sadaka ce wajibi ba amma ladanta sai mutum ya zo mutuwa ma tukunna in aka haska mai aka yi kanin ɗin ayyukan aka yi preview ya gani zai ce laula ni ila ajalin qaribin fa asaddaqa to Allah ko a dan ƙara min lokaci naga sadakar da nayi bata isa ba dan dawo ko da minti ɗaya ne in yi wasiya in dan bar wani abu na sadaka ko sallah ba zai burin ne ba sai sadaka laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa kun min as-salihin to abinda Shekul Islam Ibn taymiya yake ta maimaitawa a cikin littattafansa musamman Majmu'ul Fatawa wanda kuma magana ce ta jamhara ta malamai sun ba mu ce ma ijma'i akai ba tunda akwai wanda suka saba wa mas'alar shine duk abinda Allah bai farlanta maka shi ba ba tilas bane yi ne za ka yi neman kusanci zuwa ga Allah to wanda za ka yi wani ya samu amfaninsa ya fi a wajen Allah fiye da wanda za ka yi kai kaɗai za ka amfana saboda haka da ka tashi ka yi azumi ka tashi ka yi azumi kun gari azumi manzo Allah sau salama ya ce ubangiji yana cewa as azumi na wani, sai zan to in baka yi azumin ba za ka samu ƙarfin da za a yi aikin gayya da kai a unguwa to gwanda ka bar azumin ka ci abinci ka yi aikin gayyar saboda mutane su samu amfanin aikin gayyar a wajen Allah sai rubuta maka ladan azumin ka cokan kuma ya baka ladan aikin gayyar saboda idan kai aikin gayyar jama'a za su amfana sakamakon azumi in kai kai kaɗai za ka amfana an fahimta idan ka kundige kudinka gaba ɗaya ka tafi aikin haji kuma dama ka yi aikin hajjin nan to kuma sai ya zanto akwai wasu abubuwa masu mahimmanci wanda mahimmancinsu ya bayyana kuma gudunmawarka a cikin abubuwan tana da mahimmanci to gwanda ka nuna wa Allah bukatuwarka zuwa aikin hajjin ka zo ka saka kuɗin ka yi investing ka dasa jari a wajen yin wancan abin da sama da mutum ɗaya za su amfana in ka taɓa yin haji sai wani ya ce masa ya ce wani ban taɓa yin haji ba don allah ina so ka taimaka ni gashi zan mun zo tare ni zan yi nawa haji kai kuma taimaka kai wa mahaifiyata da ta rasu ba ta yi haji ba ko mahaifina da ya rasu ban haji ba kaga dai in kai kanka kai wa ko amma in kai niyyar tunda kai bara yi ka taɓa yi in kai niyyar hajjin ka ce labbaik Allahumma an wane ko an wance ya halatta namiji wa mace mace sai wa namiji to Allah zai baka ladan da yake bawa kowa na hajji kuma Allah zai sauke wa wancan ko waccan nauyin ba su yi hajji ba kuma zai rubuta musu lada saboda magana Allah salama ya ji wani yana tafiya yana labbaik Allahumma an shuburima Allah na yi niyyar hajji shi zan wa shuburima maza Allah ya ce kai waye shuburima ya ce wani ne ya mutu bai hajji ba mazala ce kai ka taɓa yi yace ya ce to mazawarware ka yi wa kanka sannan ka dawo daga baya kai wa shukuru da haka a tsa'atul muta'addiya da'ad da in kai ladanta zai sauka kan wani ya fi kai da'ad da kai kaɗai za ka amfana shekul islam ibn taymiya allah ya kansa da rahama lokacin da ake yakin tatar ya ba da fatawa duk wani musulmi da ya kai girman da zai yi jihadi ya ɗau makami wanda suke fuskantar ta tar a lokacin azumin watan ramadan ne ce duk gaba ɗaya kowa ya sha azumi gwamnati ta ba da dama kowa ya sha azumi saboda a rama a bayan ramadan saboda ana da uzurin jihadi idan aka yi azumin za a samu raunin ƙarfi da kazar-kazar ɗin da za a iya fuskantar makiya fuskantar makiyan nan kuma za mu kare musulmai ne da za su yi ibada don haka gwanda mu kashe azumin a yanzu mu ci abinci mu je mu fuskance su daga baya ma zo mu rama azumi bisa dogaro da wannan ka'idar ta cewa watan da'a ce muta'addiya wannan kuma da'a ce kasira in kai zaka sauke wajibinka ne kawai wannan kuma zaka taimaka al'umma su sauke wajibinsu to wataƙila daga cikin mas'alar da ya kamata ko a cikin minti ɗaya biyu uku hudu biyar a faɗakar da mutane cikin abba'atul muta'addiya da'ar da in kai amfaninta zai tafi zuwa ga wani akwai da'ar da da yawa mutane suke mantawa da ita wanda bayan kasancewar ta a ce muta'addiya tana isa zuwa ga wani kuma sannan tana da sauƙi ne shine kwaɗayin shigar da farin ciki a cikin zuciyar ɗan uwan farin ciki wata ɗabi'a ce da Allah ya gina. ɗan adam a kan santa Asalin sifa ce ta ubangiji Allah yana farin ciki ubangiji subhanahu wataala kamar yadda maza sun sai cewa Allahu afrahu bi ta'ubati abdi in bawa ya tuba Allah yana farin ciki fiye da farin cikin mutumin da yake cikin dokar jeji dabbarsa ta ɓata da kayansa da kayan abincinsa da komai a cikin sahara ya rasa inda zai biya same ta ya saddakar zai mutu ya kwanta yana jiran mutuwa ta zo masa kawai sai ya ga dabbar ta a gabansa saboda tsabagen farin ciki ma ya tashi yana cewa Allah na shaida cewa kai ne bawa na ni ne ubangijin ka zala lafiya kaga saboda tsananin farin ciki har yi kuskure ma'ana farin cikin da zai sa ka fita hayyacin ka ma ai ne karshen farin ciki ko to in ka ɗau wannan farin ciki farin cikin ubangiji wane wannan subhanahu wa ta'ala to kuma sai Allah ya kaddara ba dan adam din da baya son farin ciki da yawa abin da ya kashe wasu mutane rashin farin ciki me yasa muke son kuɗi ne dan mu samu farin ciki duk kudin da ba zai saka farin ciki ba Allah ya tsine masa albarka me yasa kake son lafiya tatta saka farin ciki me yasa kake aure dan ka samu farin ciki me yasa yaya dan ka samu farin ciki me yasa kake son mukami dan kai farin ciki duka rayuwar nan farin ciki ce neman farin ciki ake yi to yau ka wayi gari kana son wani ya farin ciki wallahi aljannar da zaka samu ma ba karama aljanna ba ce to hanyoyin sa kuma mutum farin ciki suna da yawa ba ba da takaitaccen misali an tambayi manzala sama cikin hadisin na Umar cewa wani aiki ne fi kowane aiki a wajen Allah mana da za a tara nafiloli a gaban ubangiji wanne ubangiji ya fi so ko kuma wani mutum Allah ya fi so a cikin mutane sai manzala sama ya ce anfa'uhum linnas wanda ya fi amfanar da mutane ka auna kawai ka gani a kuna cikin tafiya waye ya fi amfani a tafiyar to wannan shi Allah ya fi so in dai dukkan ku kuna sauke ku da wajibobinku to wanda Allah ya fi so a cikin ku bayan sauke farillai shine wanda aka fi amfana da shi wani aiki ne ya fi kowane aiki a wajen Allah ya rasulullah ya ce sururun tudkhilhu ala muslim farin cikin da zaka sa dan uwanka musulmi kai tsaye maza Allah ya faɗa maza Allah sama yake cewa au tasrudu an hujuan misali ko yana cikin jin yunwa kai sanadiyar yunwa ta tafi wani in kaga ya hadarin yunwa yake ji wani in ka ganshi ya dugunzuma yunwa yake ji wani in ka ganshi ya damu yunwa yake ji wannan musulmin mace ce ko namiji yaro ne ko babba dan ku ne ko ba dan ku bane kai ko ba ahli sunna bane ba kai ahli sunna shi ba ahli sunna in dai sunansa musulmi ka yadda musulmi ne yi kokarin ka shiga masa da farin ciki wallahi sai Allah ya baka ladan da kiyamul lailin kama ba za ta baka ka koran masa yunwa au taqdi an hudaina ko ana bin sa bashi ka je ka biya masa bashi ya salam ka tambayi wanda aka taɓa masa hankali irin farin cikin da ya shiga da za ka jarraba wani watakila gaba ɗaya bashin da ake bin sa ya wuce abin da za ka sa katin waya ko ka sa data ta intanet a wata wani bashin da ake sa bai wuce ɗinkin da za ka yi ka sa shi so ɗaya so biyu ka ba da shi ba amma da za ka juya ka ce wani nawa ake binka gaba ɗaya ne har kake ta ramewa ya ce wallahi duka duka abin da ake bi na dubu kaza sai ne to shi kenan je ka kira masu bashin nawa ne a yi takarda ga shi na biya an soke wannan bashin an ba za ka iya biya mai a cikin kuɗin ka ba mato akwai kudin Allah a ciki shine zakka an ka tashi fidda zakka nemi algharimi na waɗanda ake bin su bashi sai ka samu ladan zakka da kuma ladan taimakon biyan bashi mutum nawa ne bashi ya kai su kurkuku yawancin mata bincike ya nuna yawancin matan da aka tsare su a kurkuku kishi ne yake kai su da kuma bashi kuma wallahi wata wajen neman sauke nauyin da Allah ya ɗora wa mijinta shi kuma ya sace da nauyin ya ci amanarta bai ɗau nauyinta da nauyin 'ya'yanta ba garin haka ta je bashi ya hau kanta ya mata yawa har aka kulle ta ka je ka tambayi alƙalai za su gaya ba wani kuma ba ta da zunubi mijin ya mutu kuma mijin ya iya bakin kokarinsa arziki na Allah ne bai ban mutu komai ba ya mutu to rasuwarsa kuma ya sa bashi ya yi mata yawa makwabtan ba su kula da su ba ƴan uwan ba su kula da su ba ko kuma suna so su kula da su din masu mata kansu suke ba su da shi mazala ce au taqbiya an hudainan sai mazala ce wala an amshi ma akhi fi hajati ni wallahi in taya dan uwana akan wata a ahabbu ilayya min an a'takifa shahran fil masjid ni gwanda haka da in tsaya in yi itikafin wata ɗaya a masallaci je ka taimaki ɗan uwa a sa ɗaya ya fi ladan itikafi a masallaci yan uwa bayanan suna da yawa amma la'alla mu ƙara misali ɗaya ko biyu a ƙulu ma tasma'una wa astaghfirullah al'azim alhamdulillah ala ihsani wa shukru lahu ala tawfiqihi wa imtinani أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وبعد إقوى يا تبت أتكين شعب الإيمان لإمام البيهقي cewa wata rana Abdullahi dan Abbas ana cikin ittikasi a masallaci kowa yana kazar-kazar a masallacin manzo Allah sallama sai ya ga wani bawan Allah a cikin damuwa sai ya matsa kusa da shi ya ce masa me ke damun ka ya ce wallahi wani rikici ne na kuɗi ya shiga tsakanina da ubangidana ni bawa ne ya mun alkawarin in na tara masa kaza ya yanta ni to wannan kuɗin dama ce na samu amma ban san inda zan samu kuɗin ba sun min yawa labira ba ba shi da kuɗi talaka ne ya duba sai ga a ah, to amma ya kamata a yi mutumin nan ya ga ya yi farki sai ce to abinda za a yi ko in je in man magana in ya duba alfarma ta zai rage maka to ashe za iya sa mutum farin ciki ta hanyar alfarmarka me kake bukata kaza ne in kai malami ne da Allah sai mun da taskiya ko za a dauke duk wanda ya zo ka rubuta mai taskiya in dai ka amince da shi kuma ka bi tafarki da hanyar da ake rubuta taskiya zai farin ciki a aiki yake nema ya zo wajen kai ce dan Allah ina so a taimaka a yowa na magana yanzu mutanen da suka nema wa mutane aiki suka musu shafa'a wanda a yanzu sun mutu sun koma zuwa ga Allah amma kyakkyawan ambatansu har yanzu bai gushe ba a cikin mutane Allah ya ji kangala diman Kano ya gafarta ba wallahi an samu mutanen da suka mutu saboda mutuwarsa mutuwa ta gaske mutum ya faɗi ya mutu wankwar saboda mutuwarsa saboda ya dogara ga Allah da kuma irin taimakon da yake masa suna da yawa akwai wanda suna nan a ɓoye mu ko muna zagin su amma kuma suna yin wa'ansu ayyuka na alkhairin da mu ne musu kyakkyawan fatan watakila wannan aikin zai sa su shiga aljanna to amma kai kana da damar kai dan siyasa ne za ka iya yan siyasa magana amma ka ɓoye damar sai ɗanka ko ɗan uwanka ya ku nemi aljanna da wannan damar da kuke da ita abdullahi bin abba ya ce to ko in je in masa magana ya ce to in za ka yi ba laifi ana fatsaka da itikafi ba wanda duk ya fita ko dubiya ka je yi ta rashin lafiya itikafin ka ya wurin abdullahi dan abba sai ya ga dama ta ya samu ya kwashi takalmar sai ya fita sai mutumin ya janyo shi ya ce a nasita ma anta alai ka manta itikafi ake ya a ba manta ne ba na ji ma ma'abocin wannan kabarin ya nuna kabarin manzo Allah yana cewa ni in taya dan uwana bukatarsa ta biya shi ya fiye min da in yi ittikafin shekara 20 a masallaci a to kasuwanci ne ka ji kuɗi ka ji riba tsaba ba zai ka kyala wannan ka tafi wancan ba saboda ka yan uwa a mu da lokaci amma dai nasiha ta gare ni da ku baki ɗaya. ni iya bakin kokarin mu wajen kokarin wa da yan uwan mu farin ciki kyauta mazala Allah yana yawan yin kyauta wata rana an kawo masa wata riga kamar yadda Bukhari ya rawaito karama rigar mai kyau da wasu 'yan abubuwa na kwalliya a jikinta maza Allah ya ce da sahabbansa wannan rigar kowa kuke ganin za mu bawa ita ya farin ciki suka yi shuru akwai wata yarinya karama a lokacin sunanta ummu khalid a habasha aka haife ta tana cikin muhajiru muhajiru al-habasha Allah bai manta ta ce a ah, a zo mana da ummu khalid aka zo da ita manzo Allah sama ya sa mata rigar yarinya ta dinga farin ciki manzo ya ji daɗi har aka dinga ganin haƙorinsa yana dariya yana sana ya ummu khalid akhliki abli wa akhliki ki kashe kayan har su tsufa a jikinki sana abin da ke nufi da sana wato kayan sun miki kyau da yaren habasha kenan ka tsokani mutum ka zolaye shi zolayar da ba za ta dame shi ba maza wasu ya zo kasuwa kawai ya zo bayan wani ya rufe masa ido saboda ya dan sa masa farin ciki ya ce jama'a waye zai sai bawa jama'a waye zai zai ce ba mutum ne yana taba maki yana zuwa ce ga manzon Allah sau sana sai dariya ce ya Allah wallahi inda bawa ne ni ba zan ma kuɗi da yawa ba ke da aka yi dariya wani ya zo wajen manzon Allah sau alaihi ya ce ya Allah ni ma ina son in yakin nan ya zo ka bani abin hawa in tafi dan ban da abin hawa wallahi za ka ga abin da zan yi malala ya ce to bari za mu samu wani ɗan taguwa mu ɗora ka mutumin sai ya dinga kallon kansa yana ya rasu Allah ɗan taguwa kuma yaushe ɗan taguwa zai iya haifa ta ba za Allah ya mai dariya ce wa hal talijul jimala illa nuk to wa yake haifar raƙuma in ba taguwa ba ai duk wani raƙumi ɗan taguwa ne sai aka yi dariya maza Allah ya sa mai farin ciki da murmushi a cikin zuciyarsa maza Allah ya ce la tahqiranna min al-ma'ruf shay'an kakkare na aikin alheri ko ya yake walau an talqa akaka bi wajhin taliq Allah ya kafa ibadunmu Allah ubangiji subhanahu wata'ala ya ba mu ikon aikata ayyuka na alkhairi اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم